suke sasu na abin da ya yi daidai da karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da ko abin da ya saba mawa ibn taimiyya muhammad ibn abdul ibn baz al-allamatu albani inda kai daidai da nabi shikenan wato zaka je yana yawan kawo wayannan kaza kaza don Allah ka kai alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na da illallah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan fa in tawallaw faqulu nushhadu bi annani bi anna muslimun kuzo ta'alu ila kalimatin sawa'in allati yastawi amruna 'alayha fi Fima yahdusu bainana wa bainakum ma hiya hadhihi al-kalima hiya alla na'budu illa Allah mu ba mu bauta ma ibnu taimiyya ba ba za mu bauta mawa ba ba za mu bauta ma kaza ba ku kuma masu wane kada ku bauta ma wane da wane da wane wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi sun zo a to fa in tawallau ku ku tsaya nan kada ku bauta ma malaman kada ku bauta ma annabi kada ku bauta ma sahabbai kada ku bauta ma dan hodiyo kawai abinda ake so ishadu ku shaide mu bi anna muslimuna mu musulmai ne mun kaduna masu jawwa ne lillahi wa ala ta'ati rasulillahi wa ala ta'ati sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ma allamuna min umuri dini na al'amuran addini wannan shine ake bukata dan haka su da suka sassaba ma juna to wallahi Allah zai yi musu hukunci ranar alkiyama sai matsala ta mutumin da mu kwana daji gwamnati mu na ni shi ni zaba. mai kuma gani ku wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum